Hukumar samar da guraben ayyukan yi ta ƙasa ta ce jihar Kano ita ke kan gaba wajen yawa alƙarmar matasan da ba su da ayyukan yi. Nan da VOA ya samu zantawa da manajan shirye-shirye na hukumar kyautata ɗa'a ta jihar Kano domin jin wani shirye-shirye suke na samar da aikin yi. Dr. Kabiru Musa Shu'aib ya ce gwamnatin jihar Kano ta fito da ayyukan yi domin matasa ga yadda hirar tamu ta kasance da shi. wani abu mai muhimmanci shine maganar lafiya jari din nan waɗanda suka halarci makarantun da suka shahi na kimiyya da koyo da koyarwa waɗanda da can duk wanda mutum duk mutumin da ya gama irin waɗannan makarantu za kawai a ɗauke shi aiki ne a ma'aikatar lafiya amma yanzu saboda yawan su da kuma canjin yanayi ya sa irin waɗannan Dalibai da suka gama waɗannan makarantu ba sa samun aikin yi to su ma dan kada a bar su haka kullum gwamnati ta ga cewa ya dace ta kirkiro wannan tsari da ake kira lafiya jari sannan kuma akwai eh, maganar eh, mahauta mahautan nan su ma an yi masu gata gwamnatin jihar kano ta a tashin farko ta sa an zaɓo kamar guda dubu goma waɗanda su ma aka yi masu training kuma aka sa a ba su su ma jari jarin nan ya hada da abubuwan da suke yi na yadda za su nuna tsafta a cikin su. domin akwai mutanen da da yawa wani in ka zo zaka sai nama ma kaga yadda yake sai ka ce ka juya ka tafiyan ka so za ka ga naman an ba su gilas wanda za su rinka sa shi sai maganar waɗanda suke da kulawa ta musamman gwamnatin jihar Kano ta hanyar majalisar dokoki ta jiha ta hana yin bara a tituna to amma gwamnati ta ga cewa kada a ce wayannan mutane an hana su bara kuma ba a samu musu komai ba shi ma aka kirkiri wani shiri wanda za a rinka su ma ba su tallafi domin su yi sana'a ya danganta da kowace irin bukata kake da ita.